kwanaki goma guda biyu waɗanda suka fi kowanne tsada a duniya shine kwanaki goman zulhijja daga ran da aka shiga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa a sauko idi ko faɗuwar ranar idi kun san in sun shigo akan ce wanda zai yi layya kar ya aski kar ya yake kumba ya daraja kwanakin Allah ya rantsuwa da su ya ce walayalin ashir ibn kathir ya ce su ne kwanaki goma farko watan zulhijja sai da malamai suka rinka magana cewa wanne ya fi wani daraja tsakanin kwanaki goma farkon zulhijja da kwanaki goma ƙarshen ramadana suka ce bambancin a fili yake kowanne yana da darajan shi bige ni in bige ka suke yi idan ana maganan yini ne idan an ce yini shine daga fitowar rana zuwa faduwar rana suka ce ko shakka babu kwanaki goma zulhijja sun fi kowace kwanaki daraja a cikin shekara ko a ramadana kwanaki goman karshe in dai a yini ne haka daga safe zuwa faduwar rana ba su kai kwanaki goman zulhijja ba me yasa suka ce ranar arafa da take ciki wannan darajan 'yan bayi daga wuta da allah yake yi har alfahari allah yake ma mala'iku ku zo ku gani su wane ne nan sai allah bayinka ne ai kafi mu saninsu duk wanda ke filin arafa sai allah ce to ku shaida na gafarta musu wannan kenan ko ga wanda bai je arafa ba fa annabi sallallahu alaihi ce duk wanda ya azumci ranar arafa to kankaran shekaran zunubai biyu da ta gaba da ta baya to wannan darajar na ta yasa sai tafi yinin kwanaki goma zulhijja sai suka fi kowa sayyidnai ko yini daraja